إن الحمد لله الذي نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد مصطفى محمد مزمل محمد مدثر محمد منير صلى الله عليه وسلم أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم الخروج إلى يوم الواقع إلى يوم التغابن توزيمو غسوا مسلمين تزاي سموك دا غسوا مسلمين تزيني إداني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باني الله دان لا دا يو زامي ودا زاني فتوى game da waɗansu zattutukan da malam abdallah mai kano farai ya yi maganan waɗansu zattutukan ba su dace ba malami ya yi waɗansu zattutuka kuma kowa ya yi kokarin shayananmu manya-manyan malumanmu na ankara su duka su yi kokarin su allah ya karbi rayukansu babana da sauran mu na ankara da sauran shayanai gana duka west africa da nigeria kowa ya yi gudugudun nashi haka shi ma ya yi gudugudun nashi amma mutum ko malami ga wani zace da bai dace ba ya kamata a daidaita magana saboda mai saboda akwai matasa da mabiya kana doki magana ana aiki da shi wa maganan nan gaskiya bai dace ba ko da kamar ganda ce mu malum manya-manyan malum na ankara na accra da sauran garukan gana kuma shi ta da sauran duka kowa ya gudu nan shi amma inda bai magana bai dace ba ya kamata mu daidaita shi bi izinin layi ba wai saboda neman wani suna ko a da domin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tasubbu al-amwat ba zagin mamata kuma mace wanga ba zagi ba na ana so adidi da magana ne saboda mi kuma ba batun akida ba ko ahli sunna wal jamaa ko tarika tijaniya ko tarika na tarika afrikaniya islamiyya sunna ko dai naqshbandi a magana ne magana na da nauyi ya kamata a ta magana saboda akwai matasa kuma biya shi sa an da Allah ya da za mu yi magana magana ne game da sallah mana abdalla mai kado aka muka samu labari kamar ya ce ko da ke ya gabata eh, ya sa mutum sallah kana sallah ko ba ka sallah to maganan ga ne malam ya faɗi aka to malam bai gyara ba domin allah a janna na allah ne shi na sa wanda ya ga dama a janna bayan ayyukan da muka yi duka fama da muke yi sallah azumi zaka da sauransu bayan waɗannan duka da sun da ganin dama Allah yake ba mutum aljanna da rahaman shi kuma bi iznin layi ni da ku masu ci da sauran musulmai duka da ku Allah mun samu falalan shi Allah da rahman Allah da zai ba mu jannatul ana jannatul firdaus amma mutum ba ka buga kirji ka ce ni na shiga aljanna ka ce ina marmarin shiga aljanna domin allah shi ganin allamul guyub shi yasa mu ke bayyane da boye kuma aljanna nashi ne na shi allah ne jalla jalaluhu wahidul qahhar al-awwal wal akhir wal zahir wa batin wa kulli shay'in alim shi allah ina lawul asma'ul husna ina da sunan naki 99 sifofi sunan naki shi Allah jalla jalalahu sarautan shi kadai ne ba wani sarki na duniya da muke da shinga duka su suna fama ne amma sarauta mulki shi na Allah kade shi ne halittar duniya da sama bakwai kasa bakwai da sauran almiya wal bihar wal insi wal zuwa zahir wa na komai dukan da muke ga duniya ga duka halitta Allah ne shi Allah kade zai ce kai ka shiga aljanna kuma da ikon Allah muna cikin ni da kuduka hatta fiyayye alitta Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam yace shi da kanshi da rahman Allah zai shiga aljanna to ga mu kuma yan baya mutum ya buga kirje ce na sa mutum aljanna kana sallah ko ba ka sallah a'a mana Abdallah mai Kano farai Allah ji kanshi amma maganan ga mana ya babban kuskure

zuwa a samin hankuri kadan a to gashi masha kara bugu kuma yasa wanda ya ji ya yi kara yes inda ya abin ya yi loud and clear eh, don na buga wani magana da shi mara abdallah barai mai kada ya faɗi ala kulli hal eh, malami ne allah cikin shi eh, domin ya nabi ce wala ta subula muwat mutum duniya ba zagi shi ga ba zagi ba na fatawa zai yi game da zancen da ya yi domin kuma tasa, kuma biya su a sai san matsayin wannan magana sai sa zan kara bugu kuma wanda ya ci ya kun zana mini kamar eh, iskiliya mai siyasa ma ji kan da nake so a ji eh, buga kuma duba.

cikin shi ubana kuma shi imam hadi da sauran shahanai da suka gabatar duk Allah su ya eh, Allah sa su huta abin da ke ciki ne ka gani mutum ya ce ya sa mutum aljanna kuma ya kaga magana da ke fatawar da ke gaba fatawar ya kai hakil ba a na fatawar ni tsakani da Allah so mu san nauyin zan zantuttukan da muke yi mutum ce ya sa mutum a janna ya ce bai kuna cewa da ni kuna sanna kuma ku sanna na sa ku a janna misali kamar kana sanna ba ka sanna ya ya sa mutum a na aka yi fari kuma aka muka samu labarin ya fari malami ya kokarin shi Allah cikin shi ke cikin sauran malumar shahanai da kowa da waliyai abin da ke ciki ne mutum ko ta wasa-wasa ka gwada ta kanka da annabi balle Allah kuma duniya ga duka Kamar bidaya wa ba nihaya gabanin farin duniya da muka sani da bayan karewar duniya mu da muka sani ba wanda zai sa da aljanna ban da Allah to aljanna na Allah ne ya za shi Allah shi zai sa a aljanna a' mutum ka ce kai ka sa a aljanna yana sallah bai sallah ka sa shi aljanna wuri ne malam ya faɗi haka malam ya babban kuskure kan da muka ci mana ya babban kuskure ana kula ga kan ce na ana cikin shi ba wai a muna son mu dini ta magana saboda mi akwai matasa kuma biya ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mi aka rawaito mana hadisin ga Imam Tirmidhi da Imam Tabarani يوم القيامة من عمله الصلاة سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد مزمل محمد مدثر محمد منير محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم قول تعالى الأبدل المخلوقات خير البرية العزم المخلوقات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 كما ينبغي أن يصلى عليه ويما النبي صلاتي وهو كده صلاتي زي ما النبي دوكا جائز دوكا دي دي متكا لما صلاتي دي ونم باولي مثلا الله يتيمي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سورة الأحزاب صلاتي زوال على النبي قوم صلاتي ودقمت كاتم صلاتي أي مع النبي صلاتي ko da ke wanda mu muka samu bakin shi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan shi sai salatu ibrahimiyya amma wannan bai mi da nan bai dunkuda ba nan bai ci ba nan bai nuna wa kamar wannan kadai wannan muka sa amma Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda fil alamin na hamid majid wani salatin da aka ba da shi da kan shi farki na amma sauran salatai ya matuƙa na ma nabi salatin malik Allah ya samu duka mu dace shi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana salati alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawm الدين ila yawm al-buyuh ila yawm al-khuruj ila yawm al-ba'th ila yawm al-tamam ila yawm al-zalzala ila yawm al-qari'ah ila يوم الحساب محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم kaga shi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaban da ku duka da kowane wali ko mace ko wani ne duniya matuka ka zama al'umma na to ba mata al'umma na ba ko annaba imamul anbiya shi na ba imami eh, na musulunci nawa biyar na imani shida na musulunci biyar arkan islam shahadatu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa shahadatu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu farko rukun kenan kai shaida mutum da shiga musulunci shiga islam ka shaida kaman ba abin bautatawa shi Allah kuma annabi manzon sa ne farko ta gaji da Allah zai gwada mana za gwada mana muhimmanci sallah na biyu ilimi kiyamu salatu sai yadda sallah shi ne na biyu shi alkan islam kaga burin ma simbolika ne ana gwada ma muna muhimmanci sallah sannan na uku ikamu salat na uku ita zakat ba da zakka na hudu samun ramadan wannan azumi kowace shekara na biyar shi ne mai alhaji bankin jalla su ta ilahi sabila kuma kowane da allah ya maka duki dukiya ko ya maka hali ya maka arziki ya maka arzikin kana da kaya ga ce kana da financial capability kai yi hajji ya kamata at least su daya cikin rayuwa ka samu kai kokar ka je hajji bayan daya kaya kara ka da yin so amma kowane da matuƙa musulmi kana da iko kana da dukiya kana da je hajji ya kuwa cikin rayuwarka ko so da ya kaje hajji to arkanin islam kenan me yasa bai bada arkanin islam ke riga domin ba shahadat Allah ilaha illallah mabiyan shahadat Allah shi na salat sallah kiyam salat sayar da sallah to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurin kuma yana gwada mana muhimmancin sallah sa sallah kana sallah kana sai gaban Allah kenan kana karanta Qur'ani kana magana da Allah to ka duba kuma abin da aka fara da mun aka ce mun shi kamar ja eh, waji da musulmi kai su ne biyarin ga cikin wannan duka wa cikin muke yi kullun da'ima ya kawo kamar mafruda shi ne sallah da ni sallah shi kullum ya kawo da kai azumi cikin shekara wata daya ke sannan mai akwai eh, wanda ake wannan kalan su na filoli sai kuma sita shawwal atani da alamis da sauran wannan duka na filoli ne kana su na da karfin yi ka amma wata azumi wannan ne wajib wannan kuma kowace shekara wata daya kama ce da zarka fa amma sallah da kudi ba da kudi tana ka mai arziki mai kowa ya kamata kai sallah a sa da wa manzon sun gwada maka muhimmanci sallah ke sa sallah malami mana abdallah farai mai kano muka samu labari ya faɗi haka wuri in dai malam ya faɗi haka ya babban kuskure kuskure domin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai shi ya Allah ce Allah ce inna fatahna laka fatahan mubina suratul fatih Allah ce mi ya rasulullahi mun ba ka rinjaye rinjaye me bayyananne rinjaye kan me kai makiyanka mun ga ayar da aka sauko sababin nuzul yana game da hudaybiya hudaybiya wani lokaci ne annabi Muhammad sallallahu a musamman? ya so shi ne sahabai shi za su je maka su yi umra to lokacin maka na hannun kurishawa an fi jira annabi ya ya yi shira to ana nan sha annabi ce no mun je mu yi umra sun je hanya suna hanya ga sabai houses sai aka sayar da su daga hudaybiyan ga wata itace ne itace ne sai kuraisha suka ce a ba su rusu su shiga maka sai mutane musulman kuma suka ce su shiga aka ce ba shiga mun shiga ba mu shiga to sai aka sayar wurin aka yi kamar kwanta aka yi samu dacewa kamar eh, wannan kisa tana da sauran da Allah da wata ana ba kisa shi ita hudaybiyan kamar barin gunta abin da wurin aka samu jayayya musulmai da kuma shi har usman bin affan ya je wurin ok wannan kisa har mu abu ne kawo yau ni fata wanda nake yi bi izinin na ba da iko na ba game da sannan kuma game da mutum ya ce bawa Allah ya ce ya sa mutu a janna har kana su sai da hadi umar bin khattab abubakar siddiq da sauran aka koma madina an koma madina kenan rujuwa ila madina shi ta zuwa da na ga ma annabi ai kun kwanta kamar nan sai kun ji eh ba ne eh san da inna fatana daga fatan mubina mun ma ga nasara rijaye rijaye babban ne aka ka samu da kai su ko da su ce samun shekara ba ne ku kira samun shekara ku ce Allah ba ka rinjaye ne kai makiyanka to su so su so su fitina na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba Muhammad Mustafa rinjaye rinjaye bayyanan ne sannan Allah ya ci gaba da ya ci gaba fadi wato Allah ne ke yin nan da wanda muhimmanci sannan kuma wanda ke sa mutu a janna ya Allah ce ya fara ya fara Allah ma ta kaddama min zambi ko ma ta akhar domin Allah ne don Allah ya shafe maka laifufukanka laifinka wanda mai suka gabata da wanda suka jinkirta wani girma ne matawa da ke cikin da ni'imar shi kan kai Muhammad Mustapha sallallahu alaihi wasallam ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما ويشتاك كي زواج بي هنيا مديديتيا بكاكا هنيا أما محمد صلى الله عليه وسلم لكيش كينا شو كمان نيدو كودو كومو الوالي نيزو يوتي كومو الشيو كومو الوالي نيزو يوتي منتوك شو كمان من محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تزاك مانا مو والي يي بيزن الله مو شيحاني بيزن الله mu limamai bizin layi in samu wani su zantuttuka mu mai da hankali don mi kana fadi matasa na ci mabiya na ci maulidi na na na ci suna wani magana su ji a ci ma a kika ci akan gayi kai kama na kayan magana ka manta amma maciya madadake ci maciya shi ina ci ke kan samari ya ne ci dai a'a ah, ah, tana magana duka ya ina ki da magana duka ya samu waliyai bizinin layi mu shahanai bizinin layi ma limamai bizinin layi ya wani wani suntattuka mu mai da hankali sai sa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mi man sama ta naja wanda ke yawan shuru ya tsira don baka yawan magana ba da su magana ba su fito bakinka amma matuƙa zuwa game ta mata addini ya kamata ka yi magana to nan allah na gaya mu da cikin wa ita wa suratul fatih annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya fi kowa fiye halitta Allah na ce kai da kanka na shafe maka laifuka laifi kan wanda su gabatar dole su jinkirta annabi kenan shi muhammad mustapha sallallahu alaihi wasallam shugaban mulki ya ce ni shi da kanshi aljanna da ya shiga nan da rahama Allah zai shiga aljanna annabi buga ba ta ce ni yo aljanna ne na shiga isi wani ba shi wannan ba magana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 right there. la salda kakannin mu za a na aka yi kaza zuwa ga wasan da addinin musulunci an kaza ma shi zuwa ga malluka wannan ya fa ihtiram da nan. amma maganan ga in dai ya sani aka bayi Allah ya yi babban kuskure to Allah ka dake samu to aljanna Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai shi ce Fatima Zahra diyana Fatima Zahra na fatima ya ce mata ina so ali da kuma ina so ali da fi sabila ya ce mata fatima bai na hamo kina ji ba eh duniya ga kome ke nema wani zaki tambaye ni amma layira lahira wannan ranar nan ko da shi da kai shi ne ko da ke Allah na so kuma ya tausaya mata ya bayyana mai shi fa'alu ma yuri amma annabi ya gaya mata kan da dokan take kamar kiyama haka nan ne wai ko kake nema dole ki tafi suna shi na baki amma kiyama kake ce mama na na nabi shi zawo na samu albarka a kakan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yanti ba da hawa in huwa ila wahi yuha bai dai magana dai haka kawai ta diga na ba ko me magana shi kuma magana shi ina magana ne da wahayi kuma ko me kifto ba ke shi gaskiya kana na ake gama na rafa jima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 من يغنيه هكذا على الجميع يوم يغني المرء من اخيه وانما انا ايتم انما انا لا يرضى يوم يرى انسان تغني المرء من اخيه كدم متوم انا غدو دم وش يا يش كنش يجي وانا انا ايتم انا لا انا نفسي نفسي 开始，然后呢？新的、新的更喜，新的更喜，还看着的更喜。门第上问呢？门第上问的，你成了嘛？ zo bai sallah ba a an sa shi a janna a bai Allah bai Allah abin da magana na da nauyi shi sa kamar da ke fadi kamar da mutum da ke Thank you. sallah ya kafita wata sallah za mu mutum ya sami farko kiyama ta gyaru to sauran sayar da amma sauran ayyukan da ikuwa da sun gyaru kenan amma an dai fa in fasadat ne ba ta gyaru ba fakat khaba wa hasira to mai shayar da shi kuma ya hasara وأصحابه وصاحبتي وبني لكل امرئ يومئذ لكل امرئ منهم يومئذ شعب يغني قوة دين تكسو والنار رانا يوم يفر المرء من أخي والنار رانا رانا يوم كم متنا قدو إلى برين دموانسا كنيسا يعينسا دوكا إلى شركيش ومي وابي أتا أتاقوانسا دوبانسا دوسكا الفيس دوكا إلى قدنا بس كونا شركيش wa yi wa bani to ba yanzu ba, ma da yaransa ina gudu na bari su ya ga matan shaka a hannu a yau batun batun to hannu bane dai eh, yau ne nafsi nafsi ne yara raba ba ma bari ba bai ce eh, yau ko da mi Allah ce wala zuru wizo kuma zuru ukhra eh Allah ce mi wani ne haza kayan wani eh jara da ce ولا تزر وازرة وزر أخرى tun باك عزا wani ba ka za kayan wani إسا كياو kayan shi ne isa ana individually mutum ya kare da kanka har ka san wani wanda ke sallah sannan ma wanda ke sallah ma sam a hamana hmm. tana nauyi Ana ya ce mi yau na da maru mutum kana ga mutum na gudu mina akhihi yana gudun dan wansa wa ummihi wa abi yana gudun uwansa da ubansa wa sahibati wa bani yana gudun matansa da yaransa me da kulle mai don mi wannan rana minhum daga su mutane yau mai share ne domin ranar shi da kai shi ana mun su yi bayan annabi ya ce ma fatima ta zahara kiyama kuma ke neman duniya ki tambi amma kiyama ko na shi kai shi to fa ba da kuma ya kara fadi yace bi alkawari tsakanin musulmi da ahad bainana wa bainahum salat faman tarakaha faqad kafar imam ibn sa'id abu daud wani alkawari tsakanin musulmi shine sallah wanda ya bar sallah to ya kafirta batun sallah guda guda kenan sannan farkon hali da na ja suratun nisa suran mata Allah ce ni fa idza qadaytum as-salata wasfuru Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ayyo fa idza qarantum bi qiyamin as-salata 了，不封这么深呐？ الحمد لله تحميد الحمد لله استغفار استغفر الله العظيم فلا تسبيح سبحان الله وتعقد سنة الله وهنا ونن ونن حالي إذا ما أنا يا حالي يا كبر سورو تعالى ما هو نجحي بعد مكان سنة كنا أمد سنة الله سنة تبعنا ما نجح محمد يا نجح مكومي askar da amantu gaba kun samu security gaba o an gama komai fa aqimu salat ku sayar da sallah ku sayar da sallah kan da kamar sayar da sallah ba salatu farko ka inda azaba ka yi shuhudu lasar ka yi shuhudu maghrib ka yi uku isha ka yi hudu asuba ka yi biyu fa idan ma nan dun fa aqimu salat إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ta Allah ce ku da sallah bayan an gama ku samu aminci yaki ta kare ko da ku samu rinjaya kare su to lokaci in hada siya kana lafiya wannan batu zikirin kai amma bai a ma'anar tuhu dai bayan kun samu rinjaya ko da kun samu sauki kun samu aminci ba wanda ke damu ku fa ki musala ku shayar da sallah التي مثال سنة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بيبي سنة تازمي فلله ديك المؤمنين كتابا موقوتا يا أحمد أنا إيش لوكتي فلله دي أقوى المؤمنين مؤمنين kaidaddu lokuta kaidaddu lokuta kowanne za ka yi sallah lambar sistan da ana ya aqimu salat kitaba mawdu kamar fixed hours lokacin ana aka ce lokaci sanda aka yi ya kamata sanda da lokacin shi to ana na gwada maka muhimmanci sannan hatta ma kana cikin yaki albaru na fulu ana bulga mawdu kowa na ji a ah, kai sallah sannan guda guda ke nawa ana yaki ana bulgo da albaru na tashi amma da ce kai sallah lafiya hanga ce kai sallah ku huda in kana zaune ba ka lafiya ka zauna kai sallah fa idza qadaytum salatu kun gama sallah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum in dai kuna cikin salatul khawf sallah ce a ah, kamar da tafiya musafir a ya ka kai kasar salat ka wani su sallu kamar magrib bisa ka yi su bibi amma ba kamar sallah ba sallah shi kullum ya sallah bayan Allah na zuwa one minute da ikon Allah mun ci gaba da aiki to za mu ci gaba da aiki bi izinin da aiki ba laifi allah ya sa ni na yi fatawan ta wannan da shi kan rikodin na ga abin ya sa ba zan ci gaba da aiki domin na farko baki na ya fito na biyun kuma bizin laye za ta fito baki na game da sallah da zace da malam abdallah farai ya yi game da mutum kana sallah ko baka sallah ya sa ka janna malam ya yi babban kuskure ba batun akida ke ba matuƙa ya zama musulmi kowane musulmi ne ya magana bai dace da musulunci ba sha aji akidan gefe a daidaita magana shi ne kamar waɗansu yan shu ko shi ya su suka ce bayan kila sana ce aliyu waliyula bai dace ba da zaka kawo kila sallah da ta da kama ba wa aliyu waliyula cikin wannan mai gwada kamar kiyayya sai na ali ba karmar lawa jahu amma abinda annabi bai yi ba ko lokacin ba yi ba kaka kago magan zai kawo fitina don Allah ya fi ka sani me yasa bai bar an kara Ali illa ba me yasa ba ta baka wali illa ba ko Usman bin Affan illa ba ko uh, Umar bin Khattab illa ba duka wannan shi cikin sani Allah ne yasa kaka kirkiro abin da zai kawo fitina tsakanin musulmai an ta ashhadu Allah, la ilaha illallah wa Allah Muhammad, muhammadar rasulullah ya kare to bari ci gaba da fatawan game da shi eh, malam malam farai mai kano ba mutum da zai sa wani ban da Allah Allah shi aljannan shi ne ganin daman shi zai sa mutum janna kamar nan da fadi su mun samu hadisi na imamu turmisi radiyallahu anhu mai muna da ashadu mubashirun fil janna aka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ce ka gama mutane goma ga ka ba su bushara kamar suna da rabon aljanna Allah ya gaya ma annabi ya gaya musu ba na annabi da karfin buga buga zuciyar shi ce zan ga maka kuna da aljanna ba a aka ce ashadu mashru mutane goma ne fil janna suna cikin aljanna wannan Allah ya ba ya sanar da annabi a gaya musu kamar suna da rabon aljanna su ne wa Abubakar Siddiq baban Ummul Mu'minin Aisha Ummul Mu'minin babanta Abubakar Siddiq annaba ma ce mi fil janna da Allah yana cikin janna ita umar bin khattab fil janna umar bin khattab da Allah yana cikin janna Uthman bin Affan zu nurain ana kan zu nurain lakabin nurain me yasa don ya aure yaran mata annabi Muhammad sallallahu alaihi biyu aske biyu kenan na farko ya aure Rukayya bint Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam za a je yakin badar ba ta da lafiya annabi ce zaune ka duba ta ta duba yana duban ta har ma ta bar duniya ita rukayya diyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam usman bin affan ya aure ta bayan ta bar duniya annabi kara mai ummul kusum sai sai ya kai shi zunu rain usman bin affan bayan wannan annabi ce ya usman wai na'amu ya usman wai na'amu da ina da dama ce kuma shin kara maka shi annabi ce mai usman bin affan fil janna bayan usman bin affan ya ce ali ibn abu talib karamallahu wajahu ya ce fil janna shi mana cikin janna ya ce zubair bin awam fil janna zubair bin awam ina cikin janna shi zubair bin awam ba don rashin lokaci ba yana da diya abdallah bin zubair bin shi shine farkon da aka haife shi da aka yi hijira ka zo madina shine farkon da aka haife cikin eh, lokacin da aka je hijira wane ne umman shi umman shi asma binta abubakar siddiq yayan na na aisha shi abdallah bin awam abdallah bin zubair bin awam shi ma cikin barmata cikin yaki batun addinin musulunci shi da hajjaj bin yusuf suka samu eh, samu jayayya Allah ya karbi ran shi wannan wata kissa ne kuma wata ranar da ya kwallon mu kuma mu ci gaba da fatawan aka ce su bari bin awam ina cikin aljanna sai aka ce mai mi sa'id bin zaid ina cikin aljanna fil janna shi sa'id bin zaid ga ayyo ka ce kana neman wanda za su karanta za su gwada maka karanta ƙur'ani bayan ubay bin ka'ab shi ubay bin ka'ab aya sura lam yakun allazina kafaru ina karanta an ce ma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ubay bin ka'ab Allah we in gaya maka kamar ka karanta eh, ita wanga sura ubay bin ka'ab wayo radiyallahu anhu yace ya rasulullahi kai ya ka sauko da qur'ani sai Allah ya ce ga kiya mini karanta wai eh aka Allah ya ce ga maka karanta shawa ya dunga fito mai saboda jin dadi kamar har shi ya ya bai samani ma kamar asan ma an fi ai ai shi ma ba har Allah ya ce ma annabi a kira shi ubay bin kab ya karanta qur'ani wani wani aya سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ita wanga sura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ma Ubay bin Ka'ab wai ka karanta Allah ya ce ya maka karanta cikin murna shi na waye to shi sai bin Zaid ina cikin kuma gwarzayen karanta Qur'ani Allah ya ce ka ga mai shi mana cikin janna aka ce ka ga ma Abdurrahman bin Auf shi ma ina cikin janna fil janna ka ga ma Talha shi ma bishin la yana cikin janna Sasa chequeamos a mí. Sa'ad bin Waqqas. Chequeamos Shima. Ina cikin janna. sannan ubaidullah ibn jara allahu akbar rijal rijal rijal ka ga mai ubaidullah ibn jara ina cikin aljanna to mutane goma ibn waqas kuma na ciki mutane goma wannan hadisi ne ingantacce da muka samu daga imam tirmisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace su muna kiransu asharatu mubashshiruna fil janna su annabi aka ce mai ya gaya musu suna da rabon aljanna annabi ce ya buga kije ce mai shi zai sa su aljanna amma yanti qanil hawa in huwa illa wahyuha bayan su annan muhammad na batun da ke na domin game da zance da mara mai kano ya yi muka samu labari ko eh shi mala abdalla ke nan ko eh kamar shi kenan ya mutum ba ka ce ka sa mutum janna yana sallah ko bai sallah ai innahu ala rajihi lakajiru ya matubla sarayu subhanallahi kalubale a annabi da kanshi fiye ya halitta in za ce wani zai fadi haka shi zai fadi shi da kanshi bai buga gaje na saka jan ya yi ceto ranar tashin kiyoma ceto ne shi ne muna kan cikin jamusanci eh, furobitel english intercession ya zo ce ya rabbul alami bayan kana sai cikin rana mun saya domin rana ta kai about 3 kilometers in ranar na buga tana buga mutum sai annabi Allah ya ce ma nabi to annabi ya sujada ya sujada matukan kan da ya cancanci ya sujada sai Allah ya ce tashi kwashi mutane cikin wani suka sasa wa janna Allah ya bashi izini ba da karfin zai sa a janna ba a to shi ibnu adam kamar ni da kai ka ce ka sa mutu a janna to ba ma wanda ke ma, har ma wanda bai sallah bayan sallah yana cikin arkanin islam na biyu saboda muhimmancin sallah shahada Allah ila ila wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi na biyu ne iqamu salat sayar da sallah shi ya ce wanda bai sayar da sallah ba an sa shi a janna wanda ya sayar da sallah kan shi ya ya kare da kai ya san ko Allah karbi salloli shi ko bai karbi ba don kana sallah ka san ko riga ka ko najisa kai ko ba najisa ko shi ma na abdal da kanshi ya ya gane kamar Allah ya karbi sallolin shi ko da yake muna marmari Allah ya karbi sallan mu duka mu da shi duka amma wai rizattuttuka kan ga mu bayan Allah waliyai shahanai bi lai mu imamai mu waliyai bi lai mu shahanai bi lai mu imamai bi lai a daina irin wata kasa tutuka ina batar da bayan Allah matasa mabiya she shi mai aure irin wata kasa tutuka ce a ce ko bai sallama an samu janna a wala yazlu wasilatu ukhra wasilatu ukhra wala yazlu wasilatu wasilatu ukhra wani bai haza kayan wani wala wasa wasatu misla ukhra shi sa kai ya kamata kai bautan Allah ka domin kan da na ce da su cikin a basa watan na yau mai firin maro min ahi kuranan na kowane gudun dan wansa a to wanda za ka gane kamar a ce an individualize isabi mutu kowa za maka isabi hatta ma annabi muhammad sallallahu alaihi ce diyan shi fatima albatul fatima zahara ko me ke neman duniya ke gaya mini amma kiyama ranar nafsi nafsi ne ko na ji da kanshi bayan عشر عدد مبشرون قاسو قوما قاعد ناقا باسو بشارع سعد بن أبو وكاس دسو زيد بن سعيد دسو عبد الرحمن بن عوف دسو تلها دسو عبيد الله بن جرع دسو أبو آه، زبير بن عوام سنة خلفاء راشدين هدو أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان sai na ali bayan su da sauran shida annabi aka ce ma annabi ka ba su bushara yana na cikin littafin imam tirmizi radiyallahu anhu bayan su bilal habashi bilal al-afriki baki kamani da ku farkon ladan duniya duka anna muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bilal wa na'amu ya bilal wa na'amu naji matakin ka cikin aljanna kana ji ba don ba mu so mu faffasa maganan ga zai kawo sabon surutu ba annabi ya ce ya ji matakin shi ma ciki a janna ko karaci an shiga a janna amma an ji shi matakin shi ciki a janna ba mu bar wannan mu ji da batun fatawan we me kai ne ka me ka san dai kai ne Allah ya ma kyauta a janna ka don aljanna kyauta ne na Allah we ya rasulullahi we na amu to abin na san dai ina yi dai ni ina da yawan nafiloli na yin alwalaka na dunga na filoli te har na alwalan ta karya ya sabu kuma to madi na san dai na da kokari yi kenan wai to na ji matakin ka cikin aljanna inda Allah ya rabbi bilali habashi bilali firiki baki kamani da ku yana da rabo aljanna annabi ya ce mai haka ba shi da kanshi ya ce ya sani ba bayan wannan musa mota mace baka masu bincike su duba riyadu salihin da sauran abu littattafai hadisi imam bukhari imam muslim ibn khuzaima bazzar razzaq su imam nasai imam tirmizi ibn majah da ta tafa hadisi masu buhus su je su yi bincike bi isnin layi ni na fadi baka ta zaune annan baka kama ni da ku mara ta sauda da ta zaune annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wa na'amu wayyo wayyo muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ai ma annabi salati sallu ala nabi karim sallallahu alaihi wasallam اللهم na'am barik ala muhammad wa ala muhammad wa barik ala ibrahim wa ala ibrahim na innaka hamidum majid wanda kuma ke da salati da sai ma annabi muhammad kowanne salati salati ne matuƙa ya zama salati zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'iz da mai an ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yace cikin littafin hadisi na imam tirmizi hadisi ingantacce البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي مرو وتي انا yana kira sunan ni محمد صلى الله عليه وسلم يا كي من salati. bayan Allah ya ce inna Allah wa sallu na ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alai wa sallimu taslima yasa annabi ya cancanci muna mai salati salati ba iyaka don haka ya fadi kuma ya fadi ba da son zuciyar shi ba a wa ma wa anil hawa in huwa illa yuha tabar mu kuma zama bakan mace ta ce mai ya rasulullahi wani amu ina so ka roƙi mini Allah me ya same ki wani ciwo dai nake da shi wani irin ciwo ina da ciwon farfaduwa muna kiran shi epilepsy jamsa ce epilepsy sannan mu muna ce wani su ankara muna kiran shi biribiri ko dai farfaduwa ina da ciwon farfaduwa to wanda abin ya buge ni aka ina ya al'aura na zani na da komi kaga ya fita jiki na ana ga al'aura na sai ya rasulullahi da na roƙa Allah ka ruka min Allah Allah ya warkar da ni ya magance mini ya magance miki shi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayyo kurata aynina khairu bariya afdal makhlukat اعظم المخلوقات امام امام المرسلين امام الانبياء قرة عيننا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يا متى مي wai ki ga ciwon ke tare da ki eh ki ga ciwon ga eh in dai kin bar shi sababin wannan ciwo Allah ya baki aljanna haka wai eh haka wai ha ta ya rasulullahi in dai haka dai ta walifi walifi ce ta ce bayan wannan ya rasulullahi na ji magana da kai amma da amin roƙon Allah iso ko da abin ya zo mini a bar gani al'aura na shaka ci to mun ji amma kaga ita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga mata karara bizin la kina cikin masu rabuwa janna ba annaba ba ba shi eh, ba ba ba shi da annabi ya fadi mata kuma ya yana fadi komai ke fito bakin shi gaskiya ne karara annabi ce ni na saki janna ba bai a akwai wanda zai saki an saki kana cikin janna rami Allah zai saki janna sa mutum baka buga kiji ka ce ka sa mutum a janna hatta ma ina sallah tɔmɔ nɛma wanda bai san na masap ah matan kure bayan su biyu muka samu baka kamar ni da ki goni de kai ummu aiman muna kira da baraka laka bintaki ita baraka ta bisa umma anna muhammad sallallahu alaihi wasallam sunje ziyaran kabarin mijinta abdullah bin abdul mutallib tsakanin makka da madina abawai abawai wurin ta yi zazzabi ta bar duniya ta doki annan mama ta sa annon baraka ta yi duba shi ya zama miki diya sai sa annabi da kan ce baraka ummi ba da ummi ummu aiman ummi ba da ummi wai ummu aiman baraka sunan da baraka baka kamar ni da ku wai umma na kenan bayan umma na fabi ayi ala rabbikuma tukasiban ta wani rindimomin Allah kuma kuke kira yake karyatawa ashi bilal baki kamar da ku ita matan da ta zo annabi baka kamar da ku sannan ga ummu aiman baraka ta duba annabi tun taka har annabi na kiranta baraka ummu aiman ummi ba da ummi umma na ke na bayan umma na ta annabi ya kira baka kamar da ku umman shi to me kake nema duniya kuma yace to me yasa nake batunta ita baraka bakan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen kuna son ku aure mace a janna ku aure ta baraka baraka inda ka na neman mace a janna baraka kenan to wani soyayya na bai gwada baka ki ba ba wai muna musulani ya ko tamyiz ba ne a domin shi Allah ya ko shi mai rahmatan lil alamin jin kai ma duniya baki da talikai halittu yasa ita annabi ce kuna neman mace a janna ita baraka ummu aiman tana gida annabi hata ta manyanta annabi ce ba ki aure baraka wai a manka ta bani ajiya kamar duba ka wai a yanzu dai lokaci ya aure ya kai ki kulki ne mai miji ki aure shi da annabi ke fadi wanda ke son ya aure mace aljanna ya aure ta bakan ummu aiman aminiyan umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amina bint wahab wanda ke son mace aure mace aljanna to ita baraka ka aure ta to mutane da kenan wata ko wasu kuma da annabi ba su bushara suna da a janna annabi bai ce shi zai sa su a janna ba to na ga mu waliyai bi izin layi limamai bi izin layi shehanai bi izin layi za mu ce mun sa mutum a janna a mun da yi nema mu roƙo Allah ko Allah ya tausaya mu da ba don mu da kanmu ya muka kare balle mu sa wani ko da yake muna da hadisi ya yi ulama shuhada su yi ceto amma ba in that sense ba ceto annabi muhammad sallallahu alaihi zai ceto annabi ba wai zai tashi sa mutane a ah, ya yi sujjada Allah ya bashi izini ka kwashe wanda zaka sa cikin janna ba ka shi baki annabi ce ni na a ah! wata baka kuma Allahu akbar shi sa mutum ya ce ya sa mutum a janna ina sallah ko bai sallah malam abdallah farai mai kano ya yi babban kuskure al haq haq wada gaskiya shi bayyane ne clear karara yasa matasa mabiya a mai da hankali ba batun akida muke ba mu sufayin sunna ko ali sunna wa jama'a ko tarika tijaniya ko tarika na tarika afrikaniya islamiyya sunna ko tarika eh, abdulkadir jailani kadiriya ko a matukan mutum ka zama musulmi wata su zattutuka da bai dace ba ya da didi ta magana don me akwai matasa akwai mabiya annabi fiye ya alita da kanshi bai ya samu rajen ba har ya gama diyan shi na na fatima ya ce na na fatima mai na am ko me yake neman duniya ke tambaye ni o oh, amma ranar kiyama ranar na nafsi nafsi ne kamar kan da Allah ya basa wata na ce da zu yau mai fir maro min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani imrin minhum yawma izin sha'anu yughni ranan na kowa ina ji da kanshi ne nafsi nafsi ne isa na fata wanga fata wanga da na yi na yi ne bi izinin layi da ikon shi Allah Allah ke sa magana nan ta magana da mana abdallah mai kano farayayi da ya mala ya fada kan da muka ji ya babban kuskure ki ba masu ban ya babban kuskure malumma manya-manyan shayanai an da aka gabata na ankara ubanninmu kakanninmu suka wasar da addinin musulunci akwai wasu zartutuka suna mai da hankali ko dai malumma kuma shi ko tamale ko eh, ina ko ina ne ya kamata a mai da hankali don me ya yi kabar duniya ko da ke ala kulli hal allah jikan shi allah jikan shi Allah ya samu duka Allah ka ba mu khatimatul hasana eh yayi gudugudun shi kan da sauran manya manyan maluma suka yi gabanin shi wanda suka gabata ubanninmu maluma an kashe yanayin karam da yawa suna yawa da ko'ina kuma shi tamale ko'ina ne amma mai da hankali zatutuka ya fito daga mu. don ya akwai matasa mabiya isa kamar kan na ce wanda ashirat mubashirun ko ita bakan nan ko ummu aiman ko bilal habashi su duka sauran bayan su kuma akwai wanda ma'ana bai ba su bishara kamar da Allah suna ba janna amma annabi bai ce shi zai sa su a janna ba to annabi fiye ya alitta bai ce shi ni na saka da ba ko da Allah ya bashi iko ce kai da iko na kai eh, albarkaci na ya yi Allah ya baka ji amma kaga ladabi ke kenan iya magana amma ina mai da hankali domin ko mai annabi zai faɗi hak fauka hak isa za su da na nan bayan Allah Allah ka biro kuma Allah samu wayi lafiya mu duka musulmai duka baki daya allah ka ba mu khatimatul hasana karko kyakkyawan karko allah samu ka mu lafiya allah ka bi rukunmu isa bayan allah ah masha allah hadiza a wasar da fatawanga a wasar da shi ashe ashe ashe don mi adidi da wadda masu tuttuka wanga ba batun akida ba ne alis sunna wa jama'a ko mu sufaye mu sufayen sunna ne ko dai sufayen tarikar tijaniya ko nan kuma tarikar a wanga magana bai dace ba kuma kowani ne bayan ka ji fatawanga ka zauna ka yi tunani kan kama a ce ayoyin allah ma su karya ta yi daga zatuttuka sai sa allah samu wani lafiya ka ba mu karko mai kyau ni da ku duka Allah samu wai lafiya Allah ba ma janna jannatul firdaus wasu gabata Allah ba sa janna jannatul firdaus wasu jinkirta Allah ba ma janna jannatul firdaus Allah mun roko ka albarkacin wangan rana kai al-qahar al-awwal al-akhir zahir wa batin Allah ka الآخر الظاهر والباطن الله كيافا من sakina sakina سكينة سكينة cikin تكزكاتهم chiamano makiyai buwiri bayani zahira mabatina mawa bangin shikai almighty oh, allah thank you and thank you thank you a million times for giving me the health wisdom knowledge to say one or two words concerning the holy quran and hadith and to make this fatwa to undertake this fatwa to put some things in my eyes and be easily not like in the proper places i thank you almighty allah allah mun gode maka na gode maka na gode maka ya allah na gode maka ashe ashe ashe ashe ashe fatawanga bismillah bismillah wa akhir dawahum alhamdulillahi rabbil alamin mazauni na ga bismillah na sheikh ibrahim yas radiyallahu anhu ke safu daya bismillah ni da sheikh أحمد تيجاني بإذن الله كي سفوديا بإذن الله إذا الشيخ عبد القادر جيلاني كي سفوديا بإذن الله بإذن الله إذا الشيخ أحمد تستري آه، رفاي صالح جنيد صالح باي الله مدكا بكي سفوديا بإذن الله الله كرمنا ولاية ولاية كشفي معرفة الله بإذن الله ألا مورك كبام جنة عالة جنة الفردوس وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وأدنفو تنيوم واتا واتا نيوم نيوم الله كبيركم لك عام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المجرمين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 wanda kuma ke da salati zai ma annabi kowane salati salati ne duka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh imam hussein imam khalid kongoro guruguru al-afrikani national chief imam europe us and asia chief imam madam fo isomu allah karba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh europe germany berlin